na babban malami shek ibrahim bin abdullahi al-mazru'i hmm. wannan shi ne darasin mu farko a wannan shekara kuma tsaya ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1400 da 47 daidai da sha takwas ga watan biyu shekara ta 2026 a na zaɓi mu karanta wannan littafi saboda fa'idar da yana da yawa na yi imanin da za ku ji wata ilmoma da za su amfane mu game da abin da ya shafi kuncen-kuncen azumi wasu mun manta ne tunatarwa za su kasance a gare mu wasu kuma ba mu san su ba ne za su zama sabon ilimi a gare mu saboda haka muke fata allah ta'ala ya dace da mu da faɗin daidai da kuma aikata daidai din karatun da za mu yi shi wannan littafin karatu ne a katsaki bi ma'ana ba za mu tauri wurin karanta ba ba kuma za mu ja kafa ba saboda ba mu da lokaci mai yawa ya sa ba za mu ja kafa ba ba kuma za mu tauri ba saboda kar a kasa fahimtar karatun da muke so a fahimce shi Allah ya ba mu ikon karanta daidai da aiki da daidai wato malamin shi kanshi ya burge ne ya taƙaita abubuwa duk abin da ke ci wannan littafi kusan ya ciro su ne daga alkur'ani da ingantattun hadisai da koyarwa magabata da haka shi yasa ko za mu rinka bin su ne muna tafiya kai tsaye amira mana ba ku iya samun masu abdulsalam da littafi ba hmm? yawwa malaki alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin tarikai والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين tsira da abincin Allah su ƙara tabbata ga cikamakin annabawa ce cikamaki wasu zai zo ce na ƙarshe ba na ƙarshe ba yawancin aka ce na ƙarshe mu a fahimtar mu shine wanda aka ci aka cinye sannan ya zo kuma annan sallallahu ba haka bane shi sai da ya zo ne ma taro ya cika an fahimta ko idan ana taro na mata sai ka dace ina wace suke kirjin biki haka ne wace ce galibi ne wannan sunan a cikin mata yawa mai kuɗi ko mai capacity da kuke cewa ko menene capacity wacce in ta zo a ce mata to wacce dai ta siya an ko wallahi kuɗin ɗinki ya gagara ta ce a biya ku kan ko transfer a kan ko a kan a zo a ce mata ana ta fama abincin ne iccen ɗanye ne ta ce kai ku siyo gas mana ga kuɗi ku je ku lodo gas a girki kun fahimci magana a ce to ya dinga ne dai gashi nan an haɗa amma babu kuɗi tv ma dai ba shi za a karɓo ta ce ku je a karɓo mata haitan eh, tot green smart a sa mata aikata ko a jikinta an fahimta to kaga ai wannan ko a makarata zo ita ce gidan biki wai na yi kwatance ne wajen a gane da kyau wannan ko a karfe hudu ta zama dama ko daga hudu ne galibi akan fara da nan tarwatsewa ko to ko karfe hudu da rabi ta zo wannan kaga sannan ne jiki ya kammala to annabi sallallahu alaihi wasallam zuwansa shine Allah ta'ala ya sa ya zama to cikon wannan addini Allah ta'ala ya ƙara tsira da aminci a gare shi to shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ko da iyalansa da waɗannan eh, adadin wanda wata rana mai magana a kansu wa sahibihi da sahabbansa ajma'in gaba ɗaya su babu zagin ko ɗaya malai ce amma ba'du bayan haka hadihi wannan littafi da ke hannunku abin da ke rubuta a cikinsa, sa nususun wasu nasoshi ne bi ma'ana ayoyin qur'ani da hadisai sune nasu ayoyi ne na Alƙur'ani da hadisai wa adillatu da wasu hujjoji min al-kitabi wanda na cira su daga al-qur'ani wa sunna da shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam fiha a cikin waɗannan ayoyi da hadisai ba'dul awamir wasu daga ciki za ku ji umarni ne Allah yake ba mu ko manzansa a wani kuma wani abu ne Allah ke hana mu hana alhafa waɗannan hali da umarni ke fantattu ne bin siyam game da azumi azumi kaɗai suka shafa wa shahru ramadan da kuma watan ramadan Allah ko gode ba ba mu zo cikin wanda suke makabarta ba ba mu zo cikin wanda suke kwance a asibiti ba Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode ya Allah muna roƙonka alfarma ta gaba da wanda shi shine kai mana gafara Allah ka ji kanmu da rahama muna rayuwa bayan mutuwa mu wanda suka riga mu Allah ka sa aljannar firdaus makoma a gare su Allah wanda suke cikin rashi a wannan wata dan cikin sunayenka ya Allah kai ne mai azurtawa Allah ka buɗa ma kowa a kasuwan shi ka buɗa masa a neman sa ka shirya masa zuriya Allah ka sa mu cikin bayan da kake so kake kauna Allah mun roƙe ka wannan alfarma kai ka isa kai mana ba wanda ya san ba kai ba malai ce nan ku a cikin littafin nan za mu ambata muku salasina nafsan nafsoshi ayoyi ko hadisai guda talatin wa ba'du da sashen wani abu wanda suka zo a cikin su na al na matsaloli wanda ake so ka sani wani ahkam da hukunce hukunce al-muta'alliqatu wanda duk sirra ta ne bi shahadin siyam da wannan wata na azumi wani bi ahkamis da kuma hukunce hukunce azumi yaushe muka ga alwali ne a tsawon zamani shekara guda suna zero gobe ne ko to gobe ne to da Allah gobe kuma za mu yi fara kara ka kai muku tafe da hmm ya yi tafi nan tafi ai an koma da yake to ba ko insha Allah nan tafi sai mu fara insha Allah ba dai gagara da mu muhadara a masallacin misbahu ne ko misbahu sunan shi ake musarawa eh misbahu islam da ke gwari shekara guda ke nan suna biyu suna ragona ya fi shekara tun kan wancan ramadan ne to na dai ban karɓar kuma hadara gaskiya amma dai su na karɓi na su saboda sun wahala da yawa abin ne akwai nauyi sai dai allah ya taimake mu to ma da yake awwalan na farko daga cikin waɗannan hukunce hukunce shine Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya faɗa ya ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran wannan wata na ramadan shine watan da aka saukar da alqurani a cikin sa hudan linnas a cikin sa akwai shari'a ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan wa bayyinatin kuma ayoyi ne bayyanannu min alhuda bayyanannu min alhuda wal furqan wa bayyinatin min alhuda ya ayan take shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran wannan wata na ramadan shine wanda aka saukar da alqurani a cikin sa hudan lillahi shari'a ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda kuma ayoyi ne bayyanannu na shari'a shine wa bayyinatin min alhuda wal furqan kuma wannan alqurani shine mai rabe gaddama mai rabe ƙarya da gaskiya faman shahida minkum ash-shahr duk wanda ya riski wannan wata ya halarce shi malamai suka ce ma'anar shahida shine musliman mu'afan muqiman kun gani musliman na farko musulmi duk kafiri ba da shi ake magana ba don ko yayi aikin banza yayi sannan kuma musliman a shi da musliman ko muqiman mazaunin gida dan matafiyi an masa uzuri zai iya ajiyar aure sannan mu'afa ko sahiha ya zanto cewa yana da lafiya shi ma mara lafiya an masa uzuri an fahimta wani ne ce mata da suke jinin al'ada suna karkashin rashin lafiya haka malamai suka ce to ta ala ce kamar shahida ne kuma shahara duk wanda ya halarci wannan wata bal ya sumu ya azumce shi malai ce hadihil aya kun ga wannan aya amrun min Allah azza wa jalla umarni ne daga Allah mai girma da ruwaya faman shahida ne kuma shahara bal cewa duk wanda ya halarci watan Allah ya kawo shi to ya amince shi amrun wanda umarni ne wanda ya kasance ya dullu ala anna siyama shahri ramadan lallai siyar azurkar azumin watan ramadan min al-fara'id yana daga cikin abubuwa na farilla wal wajifat kuma yana da abubuwa na tilas da Allah ya dora mana ba taki bane wa hada la yakhfa ala kulli muslimin wannan kuwa baya koyuwa akan duk wani mutum musulmi ya san azumin ramadan wajibi wal adillati dalilai da suka zo na hujjoji da suke nuni akan wannan wajibcin kasira suna da yawa Ban sai dai hanzari ba gudu ba annan siyama ramadan kai bar wannan magana ba wa azumtar azumin watan ramadan min arkanin islamin Hamza yana daga cikin abin da aka gina musulunci a kansu guda biyar shine duniyar islam ala hamsin shine ke allaci duniya alaiha islam wanda aka gina musulunci a kansu saboda haka yanzu hukunci na farko ne mun san azumi wajibi ne kuma hukumce mu mai azumi ko ta wannan mun samu na daya sai na biyu saniyar an abi horaira kun shi ne da yake alkitabu wa sunna na farkon yi amfani da alkitabu yanzu kuma yana amfani da ne a sunna an karɓo daga abi horaira Allah ya kare da a gare shi ƙara ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maza Allah tsira ga mutum Allah tabbata gare shi ya ce idan kana awwalu lailatin min shahri ramadan idan daren farko na watan ramadan ya shiga shine jiya da aka sanar da ganin wata tufidati shayatin akan daddaura shi shine kamar din nan da ake sawa a kafa wanda mutum ba zai iya tafiya ya gudu ba zai da iya tafiya amma ba a yanda rashi ya zo ba a dole wa marasa jin haka nan da kangararrun aljanu marasa ji da da'ar kuma haka da ɗaure su wa kulliqat abwabun nar kuma ana rurrufe ƙofofin wuta gaba ɗaya falam min min harabun ba a bari wani kofa ko guda ɗaya na gida wuta da yake da yake da a garin abu yadda da an rufe kofofin wuta ana mun gode Allah kakkasa ne aikin da za a buɗe su kuma wa futihat abwabul janna sannan a ko da kofofin aljanna falam yughlaq min habaru shi ma ba a kula da kofa ko guda ɗaya daga cikin kofofin aljanna bari ku ji abu mai fadar tare wa yunadi munadi sai Allah ya umarci mai shela mai kira yayi kira yayi shela shine malaika me zai ya khairi ya kai mai neman alkhairi da zan shiga aljanna alkhairin duniya ko lahira akbil kusantu da ayyukan kirki an fara bonanza kuma wannan wata ne ma kai tarafiya ko kasuwar duniya duk da zai ta zama kuma ne duk ɗaya da kasuwar bacci <laughs> da aka zo kasuwar duniya sai ka kaje da yan kaɗan ɗin ka fito da yawa amma yanzu sai ka nema sai ka fito ka ce an cuce ka wallahi ga shi na akwai da cancanci ka ne wata ko haka ne magana nan galibi haka ne to a ramadana ana yin balansa Allah ta'ala na cewa ya kai wanda take sa alkhairi kuma to da ayyuka da barai wa ya ba biyar sharri ya kai wanda take nufin ka kulla sharri aka sai ka takaita kankai saboda zai fi a wannan watan tsananin sa yana da yawa wa Allah walillahi utaqa'u minan Allah kuma subhanahu ala yana da wasu bayi da yake yantawa daga gidan wuta wa zalika wannan yantawa ko Allah yana yin sa ne kullu lailatin a duk daren duniya ina nake karanta hadisi to tanga a wannan hadisin shek salih al-usaimi Allah ya masa rahama ya kara masa lafiya a na yana nan a raye daga fadin walillahi taqa'u min an-nar wa zalika kullu layla yace daga wannan gaban na hadisin malamai suna da magana akan shi bi ma'ana da lafazin da lafazin cewa Allah yana da bayin da yake yantawa daga wuta abin dare da lafazin bai inganta yace amma a aikace na wasu nasofi da ke nuna wa hakan ya tabbata ina fata mun fahimci wannan saboda haka kaga dagewa ya zama kenan malai ce hada hadithu wannan hadisi da muka karanta na Ali Huraira wanda cikin sahih sunan Tirmidhi hadisi na 682 hada hadithu wannan hadisi ne wanda yake azimun fi hadithun azimun hadisi ne mai girma fihi bayanu fadl sha'r Ramadan a cikin sa mun fahimci bayanin fadalan watan Ramadan wa min fada'ilihi kuma daga cikin fadalan wata ramadana din nan annal shayatin mun ji cewa shaytanu wa waradatul jin da kangaradun aljanu wa ru'asaihim da manya manyan su yufaffiduna bil afadi ana daddaure su da mari a taure kafafuwansu bil aglal da kaca wanda aka sa fi awwali lailatin a kowane a farkon dare mai ramadan na wata ramadan wannan kuma daurin zai ci gaba da wanzuwa shine ila an yantahi a shahar ramadan har sai watan ramadan ya kare sai an ga wata yanzu da wani abu da ke faruwa na fitara na taɓa gani a abubuwa ta da uku ne ba wai za a yi farko ce nan an ka kuma uga an ce an ga wata wala matasa suka taru da masu askin maza da ba uga ya dawo za a je ka karo shi to ogan nan dai wuta zai shiga kai ka yadda ka zauna a wuta inda masu sharar ka da shari Allah ka shirya da matasa to a sai ramadan ya kare wa hada ya dillu ala fadli shahr ramadan ko shakka babu wannan hadisi yana nuni zuwa ga wannan watan ramadan wa tuqlaqu abwabun nar hadisin kuma ya nuna shi ma'ana rika kofofin wuta wa hiya sab'atu abwab jama'a kofofin wuta guda bakwai كما جاء في القرآن كما يجب أشوف القرآن أي بسيبك أن تعبان يسلمك وأن توبة وتبني إن شاء الله وتبدأ أبواب الجنة sannan ana buɗe ƙofofin aljanna a samaniya guda takwas kun ga ƙofofin aljanna sun fi na na wuta yawa wanda yana nuna rahamar Allah wanda yana nuna musa a rai insha Allah na mu kai labarai wa hada yadullu ala anna Allah ta'ala fataha al-khayra wannan hadisi na nuni lallai Allah ku sarki ya buɗe alkhairi wal baraka da albarka bi hada shahr a cikin wata Ramadan wa li hada qala wannan ne ma yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace yunadi munadi mai kira zai rika kira ya ba biyan kai ya kai mai san aikata alkhairi akbil kusantu karkai jinkiri aikata alkhairin nan mani yujin sababa ai abin da ake nufi da ya kai mai aikata alkhairi shine wanda ke son lada wanda ke son sakamako wal ajr da lada wal maghfira kuma wanda ke so Allah ya gafarta mishi wal ikhu min an wanda ke so kuma Allah ya tsanta shi daga wuta faqila sai aka ce ala fa'a wal ibada wasu malamai suka ce ana nufin ka fuskanto ai ala fa'a kai ma Allah biyayya wal ibada ko kai ibada kun ta sha faɗa muku Ramadan fatan table ake mishi concept da ake maramana akwai akwai ibadun da da ba ke yi su zai ke ɗan jajjera ko da suna da wahala ke ɗan jajjera akwai wanda kuma ba za ki iya yin su ba ko idan kika yi su zai hana ki yin wasu manya to in ba ba jibai bane sai ki taɓa takaita ko ki hakura su ki dauki wanda za ki doge ki yi su da kyau da yawa za ka ga zuwa mana ne wurin sai ya faru ayyukan da ba zai iya kammala su har su danne shi bai yi abu da ya kamata to wannan gaskiya ba haka yi kamar ba sai ka tattaba ka tara ka jera ta amma ka dubi kuma ya zanto ka cika lokacin ka da idan kana da damar nau'antawa sai kai ta nau'antawa kai sadaka kai saukar qur'ani kai zumunci kai kyauta kai kaza sai ka haka idan mun so akwai wanda baya yiwuwa ka auna ka auna zai yiwuwa sai ka roƙi Allah ya baka da gare shi sai ka ɗauki wanda za su sai ka cike lokacin ina fata mun fahimci wannan wata ramadan ba dole yadda wani yi dole haka zan yi ne, ba haka ba yanzu misali duk wanda zai karantar da da mutane za ka tanta cewa lokacinsa yana da karanci da yawan wanda za a karantar misali guda ɗaya ni a yadda aka tafi ake ce zaton wata yi rinjaye wai ba za a wata ba a ƙarfe biyar na yamma haka mutane, yi ni ko na jiki ne ta kallon hidimomi na to wallahi karshen labari dai akan kujera da kwana to kaga yanzu misali in na ce zan faɗo soja, zan yi sauka zan yi kaza to wasu bayanai in na zo na ba za su zo an gane magana wani kuma na da lokacin da sun san mai takwas zai shigo makarantar nan ma yau da wani wani kawai ke yi biyar kafin mu ya gama to sai ka rike wannan naka sai ka inganta shi jama'a muna tare Allah ya taimake mu to mu je ina ne ma muke fatan alkhair da baraka wani hada qala ina ne falyuqbil al siyam mutum ya fuskanci Allah da azumi wal qiyam da tsayuwa tarawihi da tahajjud fi hada shahr a wannan wata wanda shine shahr ramadan yunadi munadi Me kira yakan yi kira na biyu ya bazi alkhair oke ya san da san alkhairi aqbil ka fuskanto wurin Allah wa amalu khair ka aikata alkhairi bi anwa'ihi da dukkan nau'ukan alkhairi fi hada shahar a cikin wannan wata wata fa da sulhu za ta samu ladanta a watan kawai wata da kika san sun dade ba su ga maciji kawai ki amfani da daman ki musu sulhu kike to wanda ya shiga ramadan duk da karki je ki karanta maka hadisin da daga wanda ka sawa a cikin mutum kusan uku sun tuwo. wai yana daga cikin kunna in an shiga wata da ka nemi gafara na mutane to ni dai jahili ne a sanin wannan sunna ko muna so a sanar da mu inda ya tabbata ba dai wai ta ce ta fara ba. yawa da sauki sai in ka ga za a iya biyo wata ba ne jama'a muna tare cewa da ake yi wai an shiga wata ramadana a ne a roƙi gafara sunna idan kika ce suna annabi sallallahu ya yi ko ya ce ai ko an yi a gaban shi din Allah kun fahimci magana to ni da iya dan ilimin da nake da shi ban ga inda wannan ya zama sunna duk kuma wanda zai yada ce sunna ne tabbatar yana da dalilin inda ya shiro Allah ya tabbata shi na biyu idan ya tabbata kila mu ne ilimin mu bai kai ba don Allah wanda suka ji wannan karatu su nuna mana inda ya zama sunna don mu wahu ha don ba za mu sa sunna ba ba an fahimta Allah ya dace da malai ce wai naji ya ba biya sharri haka nan mala'ika ne ta kira ya kai ne nufin sharri aka tilka ta kaita la taf'alu sharri kar ka aikata sharri sharri dan sako in aka aike shi yana dawo wabta'i kai kokari ka nisanta an anhu ka nisanci sharrin nan bi kulli anwa'ihi da dukkan nau'ukansa walillahi mutaqa'u minan nar hakika Allah yana da bayin da yake yanta su daga barin wuta wa zalika fi kulli layla wannan ku a kowace dare ne fa ya yadullu wannan sai zama hujja ala fadli akan falalan wannan wata na ramadan wa huwa afdalu shigo, wanda shi ne mafi falalan dukkanin watanni biyu da muke da su fa muslim dan haka ku sani ya zama tilas kan duk wani musulmi an ya'zima da ya himmatu a zuci ya ji a zuciyarsa wa ya jitta kuma ya kokari a gabansa fi a cikin wani ganin yayi wa Allah biyayya ina yi wannan karatun a haka daki daki saboda ina fatan wasu ma su karanta da littafi ku mace ne in kun ji ku koya da wasu wa yatubu ila Allah kuma yi tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda mai girma da ruwaya wa yasta'idda kuma ya tanadi ya kimti ya shirya zama reni li hada shahar ga wannan wata da mene bi tauba na farko ka koma wurin Allah duk inda fitina ke yawa a wurin Allah ta wace ba ta Allah in aka tuwo zai shafe komai ya dawo da alkhairi Allahu akbar wal ikhlas da ikhlasi yaran da akwai masu mana surutu ta wurin wal ikhlas da yi domin Allah azza wa jalla wa bi tafaqquh fi ahkam siyar da kuma kokarin sanin hukuncen hukuncen azumi shine at-tafaqquh mutum ne kokarin sanin hukuncen hukuncen azumi kun ga dalilin da ya sa mu karanta littafin kenan to yanzu a nan gaba ta biyu an kwaɗai kanta mu mun samu tuwa zuwa ga yin da'a shi ma wannan tunatarwa ne sai salisan na uku an abi Allah radiyallahu anhu an karɓo daga abdurrahman ibn Safarin Allah ya ƙara da a gare shi Ƙala. abdurrahman ibn Safarin abi hurairah Allah ya ƙara da a gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah tsira da annabi Allah tabbata a gare shi ya ce man sama ramadan duk wanda ya abinci wata ramadan wa qama kuma ya tsayu a cikinsa, in an ce kiyamar ramadan shine tarawih da tahajjud kun gani a annabi sallallahu alaihi wa sallam ku rike wannan fa'ida da mun shafa da amalakin amfani eh, waɗannan goma farkon su tarawih ake so ki goma biyu kai daga nan zuwa sha tara ga ramadan tarawih ake in an tashi da dare tilawar qur'ani da kun fahimta shi ne abin da sun da ta nuna yadda abin su lafi lalai ke tarawihi bayan ishari in an farka da dare tilawar ƙwa'an idan aka ji goma ƙarshe sai ya juya ta hajjuri sai goma ina fata an gani wannan shi ne aftar amma idan mutum ya yi lafiyar shi ma ba da ba amma dai abin da suna ta kudu da shi ne wanda daga ina fata an fahimci wannan ko waje wa imanin yana da imani za mu ji nufi da imani wa kitabar da kuma neman lada wurin Allah shi ma za mu ji a gaba zai farka idan mutum ya haka in jirman da Allah sallallahu alaihi wa sallam ce wutira da kuma ta kaddama min zanbihi an gafarta mai abin da ya gabata na ƙananan zulubansa ji na kananan zulubansa kar wata ta ji ta ashe aka kwanta da laifin ta kai ɗinki ta tsere ga ruhu kace ai imanin wa shara in ji annabi to annabi ya ce zaki ci rubu ko an fahimta yawwa wanda mun karanta hadisin sunna a tarihi salihin ko kuma imanin wa kitaban ana nufin a gufira nan ma ta kaddama min zambihi ai min al na kana yanzu da bai suna bukatar ko dai tuba ko mayar da haƙi idan na wani ne wa man qama lailatul qadri yanzu kun ga mun samu na a nan abubuwa nawa ya faɗa wannan na uku ne man kama ramadana wanda ya azumci watan ramadan ko wa qamahu ya tsaye a cikin sa kun ga biyu an imanin wa kitabul gufira da kuma daga domin nan bi karin bayani ne sai na ukun shine wa man qama lailatul qadri Allah ka sa mu da shi wanda ya tsaye a daren lailatul qadri imanin yana mai imani za ku ji ma'anar imani wasu saban da neman lada wurin Allah gofira da kuma ta kaddama min zambihi shi ma an gafarta mishi abin da ya gabata na zunubansa malam ce aslu hadal hadith fi sahihaini asalin wannan hadith yana cikin sahih bukhari da sahih muslim in ka je can za ka ga kama huwa ma'lumu kamar da yake sananne ne in dai mutum ɗalibin ilimi ne lakin ja'atul salat huna fi nafsin wahid sai dai an tattara duka abu uku an kawo su a wannan hadisin da lafazi da da akwai inda an ba yin raba hadisin man qala ramadan man qala da wata samun tisaman gufira mata ma taqaddama min akwai hadisin da yazo da wani akwai hadisin da yazo da man qala ramadan imanan wa tisaman gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi akwai wannan hadisi akwai wanda yanzu ke man qama lailatul qadri imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama mai dhanbi akwai wannan hadisin shi ma ke bace to shine ce malai ce amma a wannan hadisin an tattaro duk uku a cikin hadisi daya saboda a ke mana siyamu ramadan ya zo a ciki wa kiyamu ramadan mun ji an fata tsayuwar ramadan wa kiyamu lailatul qadri an fata tsayuwar lailatul qadri wa hada aidan har wa yau wannan yana sake ya dullu yana nuni ala fadlu siyamu shahr ramadan akan falalan azumta watan ramadan wa fadlu qiyami da falalan tsayuwa ay sallah a watan ramadan wa fadlu qiyamu laylatul qadri da falalan tsayuwa ay ay sallah a daren laylatul qadri ya za mu gane mun samu laylatul qadri kawai mu tarke gowar karshe daga sha tara ga wata kar ayi rauni a tsayu har zuwa karshe wa huwa abinda ko mutum zai samu shine gofira da kuma ta kaddama min dalili an gafarta mai zunubansa sai dai ku ji abin da ma da ya faɗa shi ne ke da muhimmanci ko da dama ce da raka faɗi da hukunce hukunce to yanzu da uku na hukunce ne malam sai ce lakin bi sharɓai ne ki ji fa ƴar uwa za a gafarta miki ne da sharaɗi biyu kun sa abin da ake ce ma sharaɗi ne abin da in babu shi ba ganin gafara ba na farko ya zanto sharaɗin farko imanin wa hisaban mutum ya yana mai imani da neman lada ai Abu nufi shi ne, a musdiqan billahi yana mai gaskata Allah cewa da Allah ya ce azumi kuma Allah ya cancanci a yi da shi azza wa jalla wa sannan kuma yana mai kwaɗayin samun sakamakon sa wurin Allah wa muhtasiban da ajr kuma yana mai dako da jiran a bashi lada wannan shine sharadi an gane ko mukhlifan lillahi kuma ya yana yi zuciyarsa ya karkace domin Allah azza da lafi fi a cikin azumin nasa wa qiyamihi da kuma a sallar da zai yi na tarawih da tahajjud yarju tawabahu yana mai fata da kadayin samun sakamako wurin Allah da wasu hisaban yana da imani da gaskata Allah shi ya ce yi kuma zai iya bashi ladan wa hisaban kuma yana kadayin cewa Allah ne bashi ladan ya kasbul yana mai dako da tsammanin lada wa da sakamako min hada siyam daga wannan azumin da yi wa siyam da mai wanda yi na sallah fa idan saufa ne sharifai idan aka samu cikan wannan imani da neman ladan da yi domin Allah gofiyar al'umma ta kaddama min zambihi an gafarta mai abin da ya gabata na zunuban malai ce fa alaina dan haka sai ya zama wajibi a kanmu ko ya tabbata a kanmu ne mu tashi ne kokari fi hada sha a wannan wata wa nukhlisa kuma duk aikin da zamu yi mu yi shi tsantsa lillahi domin Allah azza wa jalla ne girma da ruwa Allah ta'ala ya zakin da ka nuna mun lokaci ila da sura ta alhamdulillah amma ya alhamdulillah ai da nan da ga wannan dai da wannan Allah ya ko shi wannan littafin ba da kure mu cikin kaki mai zuwa ba mu kammala shi ba